والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يا يوزا مشغب سابا بابي ما لنا سوى باب من حسك التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب من من حسك التوحيد دخل الجنة بغير حساب wannan babin kamar ciko ne game da babin da ya gabata don babin da ya gabata yana magana akan falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kankare zunubi to idan an kankare zunubi to kuma ta aime a ta shiga aljanna ba babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab wannan babi abin da yake nunawa shine man haqqaqa tauhida dukkan wanda ya sace tauhidi aka sami tsantsar tauhidi tare da shi da kalal jannata bi ghairi hisab zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ma'ana ba tare da an yi masa kididdigar ayyuka ba ba tare da azaba ba kai tsaye ra'asan da an tafi farfajiyar kiyama sai a ce masa wuce aljanna Allah sa mu cikin su to menene tahqiqut tauhid ka tauhid ko tace tauhid shine suka ce tahzibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirk wa min al-bid'a al-qawliyyah wal amaliyyah wa min al-ma'asi tahzibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirk mutum ya tace tauhidi ya zanto bai gurbata shi ba da dattin shirka kowane iri ba shirka tare da bai da dan duba ba bai yarda da boka ba bai yadda da wanda yake cewa ya san abin da zai gobe ba duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne ya tabbatar ma Allah shi kadai baya itikadin banda Allah wani na tarayya da Allah cikin abin kaga ya tace tauhidi daga dukkan wata kura ta shirka wa min al bid'il qawliyya wal amaliyya kuma ya tace tauhidi daga dukkan wani dangi na bid'a ta faɗa a baka ko ta aiki wannan kuma ba zai yi ba sai da karatu yau da gobe saboda bayan da za a yi a dare ɗaya mutum ya san dukkan bidiyo'i da suka yaɗu a garinsa waɗanda suke na magana ko waɗanda suka shafi bidiyo'i na aiki wannan sai kana zuwa karatu sai ka ji an ce abu kaza bid'a ne bayan ka saba kana faɗa ko ka saba kana aikatawa to sai kai kokarin ka rabu da shi gobe a sake faɗin wani kaji sai kai kokarin ka rabu da shi kullum gurgudan yadda kake san bid'a gurgudan yadda tauhidin ku ke ƙara haske kana ƙara tace kana ƙara wanke shi har ya zanto kana cikin waɗanda suke yi tauhida allazina yadkhuluna aljannata bi ghairi hisab ta take dai wannan shine babin wa qaulillahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin wa qala والذين هم بربهم لا يشركون آية فرقو فدن الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين wannan tana cikin ayoyin suratul nahl inna ibrahima lalle annabi ibrahim alaihi salam kana ummatan ya kasance jagora shugaba abin koyi shine umma a cikin wannan ayar qanitan lillahi mai yawan sa'a ga Allah mai yawan ibada ga Allah hanifan wanda ya fuskanci Allah kadai ya kawar da kai daga dukkan wani abin da ba Allah ba walam yaku minal mushrikin bai kasance cikin masu yin shirka ba tufofi nawa ya samu inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal mushrikin tufa hudu kenan to shine sifar dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi duk wanda yake son shiga aljanna bi ghairi hisab to wannan sune sufofin <laughs> inna ibrahima kana ummatan me ake nufi da ummatan suka ce shugaba abin koyi ba ka zama abin koyi sai ka tara dukkan sufofi ababen yabo ka ne santi dukkan sufofi ababen ki gargwadon hali dukkan dangin al alma'aruf ka siffanta da dukkan dangin almunkar ka ne santi a cikin alma'aruf abin da zai shiga ajin farko shine mai tauhid sannan yalihi الشعائر التعبدية الأخلاق المعاملات جسنا تكين المعروف أتكين المنكر أبن دي شجاع جن فرقو شيني دي الشرك sannan albid'u sannan alma'asi to mutumin da za a ce ya zama abin koyi shine wanda yake kokarin sufantuwa da dukkan dangi na ma'aruf wajen maganganunsa da ayyukansa yake kokarin ne santa dukkan dangi na almunkar wajen maganganunsa da me da ayyukansa to wannan sai ya umma ko da shi kadai ne a shi yasa umma din aka ruwaito magana daga Abdullahi dan Abbas ruwayan Ibn Abi Hatim yace a lokacin Annabi Ibrahim banda shi ba kowa musulmi a bankasa har sai lokacin da yayi hijira suka haɗu da Annabi Lutu alaihi salam sannan ubangiji ya bashi a ƴaƴa sai Ishaq da wane ne sannan ne aka fara samu wadansu amma lokacin da suke gwagwarmaya da mutanen sa irin gwagwarmayar da ta sa har a samo shi a zuwa kona shi shi kadai ne an ce an kamo shi tare da wani to tun da shi kadai ne yake ɗauke da saƙon da al'umma kaɗai aka aikowa amma ba ta yadda ba da shi shi yadda da saƙon shi kaɗai to ya zama al'umma ya wakilci kansa da al'umma gaba ɗaya da haka ya zama mai al'umma inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi shaykhul islam Ibn taymiya yace al-qunut shine dawamu sa'a dimantar da'a to babu yadda za a ce ka dimanta da'a awa 22 gaba ɗayan su da'a ne zai yi haka farko dai kai ba yi bane ba ni ma ba yi bane zai iya yin kuskure kai ma zaka iya kuskure to me suke nufi da dimantar da'a abin da suke nufi kashi tamanin, ko tasa'i tasa'in naka cikin ɗari ya zanto ayyukan da'a ne amma annabi Ibrahim shi zai iya zama gaba daya da shi ma'asumi ne annabi amma wanda ba annabi ba kuwa ba zai iya zantowa ya dimanci da'a ba to sai dai abin da to sai dai abin da ake nufi shine tunda ba za ka dimanta da'a ba ya zanto alherin ka yayi yawa tunda ba a tsarkake ka ba daga aikata zunubi to ka zanto cikin waɗanda in sun aikata zunubi ba sa dawwama a kai wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum me yake faruwa zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun menene sakamakon su ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin baka iya yanzu nuwantowa ma'asumi kai ga magarin mutum da ba annabi ba ka iya yanzu nabi, amma karka dawoma kai. idan kai laifi idan da nan sai ka tuna sai kai maza kai istighfari sai Allah ya kankare maka ana nan a matsayin ka na gajiyayye aji dan adam wata rana sai ka sake yi ba sa dimanta a kai sai kai gaggawan istighfari da tuba sai ubangiji ya yafe maka innal ladzina taqaw idza massahum sa'ifun min ash-shaytani me ke faruwa tazakkaru fa idza hum mubsirun to kaga zama mai dawamu a kenan sai zanto ko dai kana cikin da'a ko kana cikin laifin da da kayi kuma za ka yi nadama ka yi istighfari ya zama mai kima a kenan to dawamu da'a din kani tan lillahi madimancin da'a musamman yawan qiyamul laili yawan azumin nafila yawan salati ga annabi yawan istighfari yawan karatun qur'ani haka ake so mutum ya zama a duk lokacin da kai shiru ya zanto kana tantance ubangiji subhanahu wa ta'ala gurgudan halinka domin shine alqunut din ke nufi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbih to shine qanitan lillahi hanifan ibn al-qayyim yace al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwa shine ma'anan al-hanif al-muqbilu ala mutumin da ya fuskanci Allah al-mu'ridu an kulli man wanda ya kawar da kai daga dukkan abin da ba Allah ba ma'ana dukkan wani abin da yake dangin bukata ne irin wanda dan adam baya iya ka fuskanci Allah dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah ibada kenan kowace iri ce ta nufaci Allah da ita ba ka nufantar wani da ka to idan kai wannan ka zama hanif kuma haka ake son mutane duk su zama hunafa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa ai jam'i ne na hanif hunafa haka ake son kowa ya zama hanif kai ka zama hanif ni ma in zama hanif kowa ya zama hanif wa lam yakun minal mushrikin bai kasance tare da masu shirka ba menene ma'anar bai kasance tare da masu shirka ba baya yi sai kuma goyi baya ba ko da baka yin shirka sai ya zanto ko baka goyi bayan ai ba wannan rashin goyon bayan ai zai zanto mataki daban-daban kila kana da karfin da zaka hana da karfin ka sai ka hana kila baka da karfin da zaka hana da hannu sai dai ka hana da baki sai ka kokarin hanawa da baka kila duk baka da hanyar wannan sai dai ka ki abin azuki to ka ki abin azuki kana da damar da zaka tashi daga inda ake yin shirka ka koma inda ake tauhidi tsantsa komin jin daɗin da kake na rayuwa sai ka bar wurin shirka ka koma wajen tauhidi to idan mutum ya haka ya zanto lam yakun minal mushrikin amma idan mutum baya yin shirka a karan kansa amma yana ganin kawai a kyale mutane kowa ya nashi har yanzu yana tare da masu shirka ke tauhidi baya yiwuwa sai ka ki shirka ba wai kawai baka aikata ba fa ka tsane abin sai ka ki abin sai ka yi fito na fito da mai yin abin abin da ake nufi fito na fito an wa'azantar da shi an karantar da shi an yi masa komai duk ya ji ba abin da ya sa ya bari sai mataki na kauracewa ya zama wajen ka kaurace masa ko waye dan shugaban masu tauhidin na farko annabi Ibrahim abin da yake bayan yayi wa mahaifinsa wa'azi yayi masa dukkan wa'azin da ya kamata tare da girmamawa tare da tausasa harshe tare da dukkan jan hankali da ubangiji ya kawo cikin wasu kurfin kitabin Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka ya nuna gajiyawar abin da ake bauta wanda ba Allah ba la in ma ka bauta masa baya ji wala baya ganin lokacin da kake cikin tsanani wala anka ba zai wadatar maka komai ba ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا دم النصيحة da dukkan kalma ta girmamawa domin ya ce ya abati zai iya cewa ya abi ya wadatar amma ya abati akwai mulatafa sauta harshe tausasa usuloli ba kaushi cikin usuloli yana nuna jin kai da tausayawa mahaifinsa dangane da halin da yake ciki na fashewa amma tare da haka mahaifinsa zai ce aragiban anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumanna wa hajuni maliya tare da haka ya bi qala salamun alayk fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amma zan zauna a gidan zan zauna a unguwar zan zauna a garin wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi taqiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi me sakamakon wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya sakamakon ya kaula cewa masu cuta yan gidansu ne fa danginsa ne fa amma yace wa ata bayan yi wa'azi na yi kun ji yanzu yan musu in muna cikin gidan taro ba za a bar ni in yi tauhidi ba ba za a bar matata ta yi ba in ta hijabi za a zazzage ta za a faɗa mata bakar magana a unguwar haka aka saba in sayar da wannan yanzu sai wani fulufi a bayan gari sai ne. zama da tauhidi shi yafi ko zama da mutane lafiya <laughs> da zama da tauhidi da zama da mutane lafiya <laughs> ba wai ta kai kai rigima da su ba a'a ka'ida ne in tana rike da tauhidi su za su yi gaba da kai abinda suke so ka bar tauhidin in ba wannan kai ba za ka burge su ba ka bar tauhidi shine zaman lafiya su a wajen kai kuma zamar tauhidi shine tsiranka a gobe kiyama to duk wanda yake inda ba zai sake ba wajen bautar ubangiji wajen tsayar da sha'air na ibada wajibi ne ya tashi in unguwa ce ya koma ta unguwa in gari ne ya koma na gari in kasa ne ya koma ta kasa dan haka hijira ba a yanke ta har kiyama har kiyama ta hijira tana nan ina fata an fahimta to wannan sufar masu tauhidi ke walam yakun minal mushrikin bai yi shirka ba bai goyi bayan masu shirka ba bai kuma zira musu ido suna yi ba ya hana da hannu inda hali in ya kasa da baki in ya kasa ya ki abun a kuma ya kokarin kaure cewa inda ake yin abun ya koma inda ake tauhidi tsantsa shine walam yakun minal mushrikin wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ubangiji yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun bayi nagari su ne wanda bi rabbihim dangane da ubangijinsu la yushrikuna ba sa hada shi da wani ba sa tsaran ya shi da wani ba sa yin shirka ke to a asalin shirka din iri biyu ce akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar akwai ma ashirkul khafi ashirkul akbar babbar shirka wadda ke daukan mutum daga musulunci ta kashe wajen musulunci bautawa wani Allah cikin abin da yake khasa'is na Allah ka bautawa ka roƙi wani ka yi sallah dan wani ko azumi dan wani ka yi bakance saboda wani irin yadda ake yin bakance dan Allah kai ka yi domin wani to duk wannan nau'i ne na ibada wanda ba a yi wa kowa sai Allah amma a shirkul asghar shi da aka ce riya yadda annabi ya fassara riya tana cikin karamar shirka menene riya asalin abu kayi shi ne don Allah amma sai ka kyautata abin dan wani ya yaba ko da ba dan wannan ba ka iya yin aikin amma ganinsa sai sa ka kyautata dan ya yaba wannan kyautatawar da kai don samun yaban wane ko ka yi don ka nawa wane ka bakanta ran wane to wannan ya zama to ba dan Allah ba kenan sansa wannan shirka ce karama ba ta mayar da mutum kafiri sai dai dukkan aikin da irin wannan shirka ta shiga ya lalace Allah ba zai karɓi wannan aikin ba dan ya ce ana azana shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni na wadata da haɗa da abokin tarayya duk wanda ya aikata aiki sai ya haɗa min ni da wani yana son in bashi lada kuma yana son wane ya yaba ya haɗa Allah da wani kenan Allah ce to ni wadatacce ne sai in bar wancan ne shi kadai ba na bukatar rabi ni wadatacce ne sai in bar wancan ne shi kadai shi kuma ya sakamako a gani in zai iya to wannan karamar shirka ce ba ta fitar da mutum daga musulunci amma duk wanda ya aiki ya sariya a cikin aikin ya rufe ba zai sakamu sakamako ba a gaban Allah to wannan riyadan da suke shiga cikin aiki ta zama karamar shirka ko ta lalata aiki din nan haka malamai suka ce to yaushe ne za ta lalata aiki yaushe ne ba za ta lalata ba da akwai bambanci tsakanin riyar da ta shiga cikin aiki tun daga farkonsa har ta kai ga karshe akwai bambanci tsakanin riyar da kai wani zango a cikin aikin ka yi rabi ka karasa ba sai wani ya ga kana yi sai ka kyautata masa wannan rabin farko kana yi dan Allah kadai a tsakiya fa wani ya zo kuma shi ma ka dan tusa ke samu nashi rabon a ciki <laughs> duk malamai sun yi magana akan wannan musamman a cikin Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa cikin fatawul bari juz'in farko yayi sharhi mai kyau dalibai su koma su duba ha kuma imam ibn rajab al-hanbali a cikin sharhin da yawa 40 hadith yayi tambi mai kyau karkashin wannan duk yana da kyau a koma a gani a takaice dai riya karamar shirka ce haka kuma rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ita ma karamar shirka ce shirka ce amma bata fitar da mutum daga musulunci ba kamar yadda malamai suka yi bayani idan wani ya zo ya rantsa da wani wanda ba Allah bai ce ya rantsa da annabi ya rantsa da mala'ika jibril ya rantsa da kabarin na fadima ya yi shirka amma karama bai fitar daga musulunci ba musulmi ne amma yana karamar shirka sai a faɗakar da shi ya daina don annabi ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk kananan shirkoki ne idan mutum ya wannan irin wannan shirka daidai suke da kaba'ira babban laifin da akwai zunubi tuli na nan har sai in mutum ya tuba a kankare ko in yana da wani abin da zai iya sa a kankare zunubi cikin dangin ababai goma sha biyu da ibn al-qayyim ya bayyana su a cikin littafin madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan duk idan mutum yana da wani abin da zai iya kankare shi to sai ya fita a kankare in ba haka ba kuma za a kama shi da azaba haka kuma kuka na mutuwa da ake yi din nan sai ma karamin shirka waɗansu suna sa ma dukkan kaba'ira suna cikin ƙananan shirka waɗansu malama waɗansu kuma suna cewa ba za mu ce shirka bane ba sai in ya tabbata cikin hadisi annabi ya sawa abin suna alkufuru ko ya sa musu suna ashirku ko ma ga cewa bai kai alkufur akbar ba bai kai ashirkul asgar ba to sai mu sa masa a wato bai kai alakbar ba sai mu sa masa ashirkul asgar ko al-kufr kamar yadda annabi ya nuna cewa kukan mutuwa din nan irin wanda ake ana ambatan ayyukan alherin mamaki, ya sa masa suna kafirci Aka kuma alfahari da kabila ko alfahari da gari ko alfahari da yare eh yaren mu ne asalin kaza ka aibata wani dan shi yaran sa kaza ne kai masa ba'a kawai dan yaran sa kai kuma ka kamba manaka imanin da annabi ya sa masa suna kafirci to amma irin wannan duk ana sa su ne cikin nau'ika na kafirci karamin kafirci ko ka ce musu karamin kafirci ko karamin shirka duk abu ɗaya ne wani an fahimta ko to tauhidi baya zama an haƙƙaƙa shi da aka ce man haƙƙaƙa tauhidi da halal janna da ghairi hisab sai mutum ya nisanci a shirkul akbar ya nisanci me a shirkul asghar to ya zama tahqiqut tauhid to wannan dakal aljannata da ghairi hisab ma'ana bila azab amma wanda ya nisanci a shirkul akbar amma yana a shirkul asghar to wannan dakal jannata, amma zai iya wa bil hisab <laughs> ba ma kore masa shiga aljanna amma ta iya yiwa sai yayar da zango a wani waje Allah tsare mu da mu ambaci sunan wajen mutum da ba ma fatan <laughs> muna fata ne Allah ya san da mu daga gare shi to da haka aka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun wannan la kaga harfin da fa'ili yushrikuna fi'il mudari wanda kaida fi'ili mudari dun ma fi'ili yana ɗauke da ma'ana guda biyu alhadasu ma'a zaman a wurin malaman nahawu kenan amma wurin malaman balaga alhadasu ma'a zamani wan nisba a takaice dai ana kore dukkan dangin shirka ne da aka ce la yushriku ana nufin ba ta kowane irin shirka babba da karamar ba suna nisantan kaba'ira kuma sai dai wani lokacin su fada cikin su ba su fada cikin kuma su yi istighfari mai yawa ta kankare musu dan adam kuma yana samun zamewa yana da mantuwa الذين يتونون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إلا اللمم فشيني يوم تيجي فاتح تكين ذنبي أو كبس سيما ذي توبة إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارهة فقلت أنا قال ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدكت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما قال أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا أذى ثم نهض فدخل منزله فخاب الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن مهتن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة har Muhammad ibn Abdul ya kawo hadisin bai ce ga wanda ya rawaito shi bai shiru ya kyale amma hadisin Imam Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito shi da haka ka iya cewa rawahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa Nasa'i rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i duk da cewa an san bambancin lafuzza haka kadan kadan a tsakani amma sun yi tarayya wajen rawaito hadisi an Husain bin Abdurrahman an karɓo magana daga Husain ibn Abdurrahman shine As-Sulami abul huzail al-kufi fika ne ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da talatin da shida bayan hijira Hussein bin Abdurrahman yace kuntu inda Sa'id bin Jubair na kasance a wurin Sa'id bin Jubair shine al-Imam al-Faqih yana daga cikin manya-manyan ɗaliban Abdullahi dan Abbas ya mutu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira Hajjaj bin Yusuf ta ne ya kashe shi zalunci kawai dan tsabar zalunci lokacin da za a kashe su ma yace a bashi dama ya sallar na nafila raka'a biyu ya fuskanci alƙibla hajjaji yace ku kawar da kansa daga alƙibla ya kalli hajjaji yace walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu tamma wajhu Allah ya cigaba da sallar sa haka mujahidun na kasance wurin sa'id ibn jubair fa qala sai yace ayyukum ra'al kawkab alladhi qabba al-bariha ayyukum wannan ku ne wani ɗaya ne daga cikin ku inji sa'id ibn jubair yana faɗawa ɗalibansa wane ne cikin kura alkaukaba wanda ya ga tauraro alladhin qazza bariha wanda ya fado aje da daddare akan ce in qazza bi ma'ana saqata abin da ya fado daga sama fa wajada fi hadidaran yuridu an yanqazza fa aqama yuridu an yasqata fa qultu Hussein bin Abdurrahman yace sai na ce da shi ana ni na ga tauraron lokacin da ya fado cikin dare fa ثم قلت sannan sai mun nayi zana ce kuma amma anni lam akun fi salati amma ku saurara anni lam akun fi salatin ba fa sallah nake ba lokacin da na bai yana so ya korewa kan tsariya kar a ce manyan fama wato wajen karfe biyu na dare idan ka biyu kila kana lazimi kila yana tahajjudi kila yana menene tunda haka ne ya nufi sai mu ce amma fa ba sallah nake ba walakin ni ludiktu kuna ce ta harbe ni akan ce ladaghahu idan kunama ko dukkan wani abu mai dafi ya ciji mutum ko ya sari mutum kamar maciji kamar kunama da dukkan wani dangin abu mai kari wanda yake da dafi to shine ludiktu ko dai kunama ta harbe shi ko maciji yace walakin ni ludiktu abin da ya hana ni barci lokacin ba kiyamul laila nake ba ba sallah nake ba maciji ne ya sare ni dafi ya hana ni barci kala sai yace fa ma sana'ata me kai da maharbi da kunama ta cije ka ko maciji ya cije ka menene kai a lokacin fa qultu sai na ce da fi kaitu. na yi ruqya na yi tofi <laughs> na karanta aya ko na karanta hadisi ko na karanta wata addu'a daga cikin abin da yake shar'antacce ba a ratse mu hanya ba na karanta na tofa shine ruqya irtaqaitu yace na yi ruqya na yi tofi na yi tawaida fa ma hamalaka ala zalik sai ce wa yace kai tofi kaga komai a cikin musulunci sai an tambaye mai hujja Amma hamalaka menene abin da ya dora ka ala zalika cewa kai tofi dan kawai kuna mata tije ka fa qultu sai nace hadithun haddathana hu sha'bi wani hadisi da sha'bi ya faɗa mana wato ba cewa malam wani ya ce malamin kowa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai an jingina can babbar dirkar da ba ta karewa Amma ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hadithun haddathana hu sha'bi sha'abi ko shine Amir ibn Shurahil an haife shi a lokacin halifancin Umar dan Khattab yana cikin manyan manyan malamai masu karatu yana cikin sukatu tabi'in ya mutu a shekara ta 103 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam kana sai yace wa ma haddathakum shi sha'abi wani hadisi ne ya faɗa muku قلت سنة دشي حدثنا عن بريدة بن الحسين يا بام حديثي daga babban sahabin nan mai suna Buraida ibn al-Husayb ibn al-Haris al-Aslami wannan babban sahabi ne mai salala ya mutu a shekara ta sittin da uku bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi burayd al-husayb yace la annabi ya la ruqyata illa min ainin aw huma la ruqyata ba a yin tofi illa min ainin sai in kambin baka ya sami mutum aw huma ko wani abu mai dafi ya sare ka ko ya cije ka ko ya harbe ka da karinsa a nan ne aka yadda a yi rukuya a nan ne aka yadda a yi tofi ababai guda biyu abu na farko al'ainu al'ainu shine kambin baka yadda bayanin ainu yake kuwa ubangiji na halittar waɗansu mutane da tasiri ko a idan su ko a harshen su ta yadda in sai ga wani abu ya burge su suka faɗa suka ce kai abu kaza da kyau yake sai su kalli zuwa sun ce kai dibo ta samuwa kawai sai ta faɗo ba da niyya ba haka ubangiji ya halitta su ko su kalle ka sai kai wani Allah ya maka kyawun jiki kai yau na ga wani mutum mai kaza mai girman jiki kawai sai ka faɗi ka kamu da cuta waɗansu abin a ido yake in dai sun kalli abin da ido duba na abin ya burge su sosai ya kamu da cuta kawai sai a gaba ya faɗi to wannan shine al'ainu galibi su ba da niyya suke ba da su san ma sun yi ba waɗansu sai daga baya a faɗakar da su waɗansu kuma sukan gane sun yi to wannan shine ake kira al'ainu to duk wanda wani ya kalle shi aka ga ya faɗi abinda za mu yi so mu zo mu yi masa ne rukuya a wannan lokaci sai mu yi masa rukuya mafi girman abinda za ka yi rukuya da shi shine fatiha mu zo mu karanta masa suratul fatiha mu karanta masa suratul fatiha lokacin da za mu karanta suratul fatiha mu sami mutumin da yake da sharuɗa gwargwadon hali kamar haka farko mutumin da yake da cikakken tauhidi dan shi zai sa ya samu yaqini cewa in an karanta za ta yi amfani ba karatun sa bane amfanin kuma daga Allah ne karatun sababi ne amma a shafi huwa na biyu ya zanto ya iya karatun ba siratal lazina ba zai karatu daidai ya karanta Fatiha duk mutumin da ya cika irin waɗannan sharuɗa ga tauhidi kyakkyawa ga iya karatun da zo yi rukuya, to ana faran tasirin wannan rukuya. bi iznillahi ta'ala an fahimta ko to idan mutum ya kama da kambin baka kina abin da za a yi masa wannan hanya ta farko kenan da ake magance tambin baka rukuya hanya ta biyu hadisin da Imam Malik ya ruwaito a cikin muwatta hadisi ne ingantacce na Sahal bin Hunayf wani sahabi ya kwabe yana wanka sai wani dan uwansa ya ganshi wani dan uwansa sahabi sai ya hango kyallin gadan bayan sa sai kai yau ga mutum da Allah masa kyakkyawar fata sai kawai ya faɗi aka dauko shi aka kawo shi wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tambaya me ya faru aka ce a kawai mun ji wani ya ce kaza sai mu ga ya faɗi ga kiran baya cikin hayyata. sai annabi ya ce alama ya kasu ba zuku ba dan me sakin ka zai kashe saki sai ce ya annabi Allah ba abin da ni ga abin da nace jikin sa ya burge ni kuma sai nayi ba na ce. kai wani Allah ya ba shi jiki mai kyau sai ce to idan kaga jikin sa ya burge ka baka ce halla barakta halla barakta ina ma ka ce barakallahu fika Allah ya baka kyakkyawan fata barakallahu fika Allah ya baka kyakkyawan fata kai barakallahu fiki ya shamuwa wannan shamuwa da kyau to wannan kambin ba zai kama ba ko da kambin baka in ba zai kama da ina ma asali da ka faɗa da bai kamu ba kenan wannan rigakafin me samuwa da kambin baka ga wanda ya san yana da shi in ya ga abu ya burge shi sai ya zai ce barakallahu shine Hausa suke cewa tabarakallah asalin abin tabarakallahu eh tabarakallah a ah, yau ai hausa ce wannan kalla ai hausa ce bai kamata dai a ce tubar kalla din ba dai haka ta yi shi a larabcin sa barakallahu fika akwai wanda zai gagare ce barakallahu fika ai ba bukatar dogon karatu da sai an je gabas ya ce fi fika sai kasa eh na yi wa inna malamal bin niyya to ai yana ne bai san cewa wannan tana magance wannan ba sai dai ta kai ta taso na yi amma bai san sirrin abin da yasa ake faɗa ba inna mal amalu kuma linniyat illa ya ka wani zai yi ta wannan ba ibada bace ba ko tun da magani ne rigakafi ne ba sai an yi ba dan zaka shafa na dole sai ka ne kan magani <laughs> wani zai ce ayo ko da ba abin nan a take sai ga abin da annabi ta ce barakallahu fi yace ina ma ka faɗa daga nan sai annabi yace to zo kai alwala sai aka kawo wannan bawan Allah ruwa yayi alwala aka tattara ruwan da yayi alwala ba bar shi ya daga ba kasa aka tara shi aka so sai aka je aka dauka sai aka yayyafa wannan bawan Allah sai ya tashi mun samu hanya ta biyu kenan ta magance me kan baka hanyar farko kafin faruwarsa hanya ta biyu wannan fa bayan faruwarsa to kuma wannan ta biyun ta yayyafawa kuma ka hada da ita da rukuya tunda an ce la ta illa min ainin aw huma hadisin ko ka yi rukuya ko ka sa yi alwala ko ka haɗa duka biyu duk yana maganin ne kan bambaka to kun ga akwai bambanci tsakanin mai da kan bambaka ko wanda yake mu kila a hausance za mu ɗauka cewa duk ɗaya ne a ɗauka cewa mai tare ce kan bambaka gaskiya tare daban mayu matsafa ne matsafa ne eh, tunda su da niyya suke yin abu mai kan bambaka ba da niyya yake ba suna amfanuwa idan sun yi abin mai tamban baka baya amfanuwa da komai dan wancan ya faɗi baya jin wani lagwada ko dan danwa kan harshen sa amma mayu ta karan abin masu ciki yace zai ci zai shi kurwar mutum a ga mutum ya faɗi ko a ga jindiri ya mutu ko wani abu makamancin haka har ma yin suna wasan su na mayu za ga an kawo gwanda an ajiya mutum daga nan gurin yana daga can ga gwandar ba ba ku fere ta ba tana cikin bawanta kawai ya rinka cin gwandar yana daga can wajen masallaci ga ta sai ne ku ga yana furzar da 'ya'yan gwanda can an jima sai ya gama da kun zo kun taba ta ta ga ba komai a ciki kawai sai wannan fa wanda yake waye ka ga nayi maye ne alalle ne mai ne ma'ana shi ne sai da yasa kuma za ga mayu galibi ba sa sallah saboda aljan ke sharɗanta masa biyan bukatarsa amma ya ce ka daina sallah da maye da malamin tsubbu da malamin duba galibi za ga aljan ya sharɗanta musu wani abu kar kai sallah ko a cikin salloli guda biyar din nan ɗaya ka bar mun ka rinka yin hudu kawai shi kuma aljan akan duk komai zai kawo wannan mutumin duk abin da yake jinjiri ya mutu zai sa mutu auren wanda ya mutu shikenan sai je kawai ya ya gurbata siffar matar a gaban mijin kawai sai ya rinka jin ko tana wari shi aljan din ne ya na dauke da wari da matar ta taho sai ya biyo ta sai ka rinka jin tana wari ka ɗauka cewa ita ce bayan ta yi wanka ta yi wanki ta yi komai ka tsane ta sai ka sake ta kan wani mai kirka ne turo wani arne ne a waje turo da sunan malamin duba ko malamin su ya sharɗanta masa kawai ya bar sallah ɗaya a yi ne shi kuma zai yi dukkan wannan hidimar da an zo an ce wani ya auri wanki sun yi takara shi da wani shi kuma ce abin da nake so kawai ko ya dai su rabu ko ya mutu ko ya rai dai su rabu me kake so kawo kaza kawo kaza ce an gama je zai su nemi taimako da aljanu su je su yi abin da za su ko ya ji wari ko idan an yi abinci ya ji ba daɗi a gurɓata abincin aljanna iya musanya abincin ya kawo na wata bayan ta kawo ta ajiye maka duk wannan na faruwa wallahi sanadiyyar shirka amma abin mamaki irin waɗannan yanzu suna nan a cikin gari wai kowa malami za a ce masa dan siyasa zai ce ya je wajen wani shahararren malami a wannan siyasa tana ci mata za su ce sun je wajen wani shahararren malami shi sa ake zama musulmi ba mutum ba malami ba da maganin musulmi ake so ya zama tukuna da abin da yake ba musulunci bane ba wajen musulunci to shi sa shi mai sai kaga baya sallah ko sarkin mayu baya sallah shi da kanki ya sai zaka je ana masa take in ka kalli gabas to tafiya ce amma wai ba sallah ba ai masa take baka sallah baka salati baka sun tuwo mai sallah baka menene an duk take na arnanci wa amma duk suna nan kuma a garurukan musulmai to wannan shine asalin al'ainu don ku bambance tsakaninsa da mai da maita annabi ya ce la ruqyata ba a yin tofi illa min ainin sai in kambin baka ya kama mutum ne to sai a masa tofi daga cikin irin addu'o'in da suka tabbata a sunna wanda ba shirka ciki au uma ko in dafi ya kama mutum ko nama ta ji mutum ko maciji ya harbi mutum duk wannan ana iya masa tofi dukkan wani abu mai dafi ya harbi mutum ko ya cije shi ya halatta a yi masa tofi a karanta masa fatiha ne a karanta masa atul kursi ne a karanta masa amanar rasul ne dukkan abin da yake sunan Allah ne tauhidi ne tsantsa a cikin babu shirka a jikinsu za a tofa waɗansu ma sun ce ba wai tofawa za a yi ba asali abin da za ka yi za ka kusantar da inda dafin yake ka kusantar da bakinka lokacin da kake karanta fatiha iskan da ke fitowa daga bakinka yana bugon wajen ina abin da ake bukata ba sai ka ɓata shi da yawu ba in ma a ruwa ne za ka tofa masa ya sha haka shi ma ba yawo mutum zai ta kwamfalawa ba a zai ɗauki kofi da ruwa a ciki ya tara shi kusa da bakinsa yana karanta Qur'ani din yana karanta addu'a din iskan da ke fita daga bakinka lokacin da kake furta harufan alqur'ani ko na wannan addu'a yana haduwa da ruwa wannan shi ake bukata ba yawon ba ina fatan kun fahimta ban ji ba eh me ba adadi yadda ya zo a hadisi ya zo mutlak ba tare da an kai kayyade adadi ba idan aka yi sau ɗaya yayi idan aka ƙara a sau ɗaya aka yi sau bakwai sau nawa tafi yayi wanda duk ya zo ce dole sai an kai adadi kaza sai a ce da ka samu ka kyale shi a buɗe yadda hadisi ya bar shi a buɗe kuma babu laifi a maimaita a yi wa mutum yanzu idan an jima sake maimaita in abin bai guce ba tunda masu yin addu'a ɗin sun sha bamban gwargwadon tauhidin mutum da iya addu'ar gwargwadon yadda za a karɓa gwargwadon yadda zuwa mutum na gari gwargwadon da ake sa ran karban addu'a sa wani idan ya so ɗaya ya wadatar wani sai ya yi so bakwai sannan a ci nasara wani ma sai ya yi so goma Don haka aka ce a wajen addu'a abin da ake bukata akwai adda'i akwai addu'a uɗin sannan akwai almadu'u lahu almad'u min ajlihi ke shi adda'i ya zanto yana yin addu'a yana mai yaƙinin Allah zai ansa kuma yana karanta lafin zai daidai wa daida wajen furta su da baki addu'ar da za a yi ya zanto ta dace da koyarwar sunna ba ta fi karo da tauhidi ba ba ta kunshi bid'a ba tsantsar addu'a ce ko qur'ani aka karanta idan aka ce ayi yasin mai ribat wanda za a faro daga fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sai kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul ai ta tawowa wai har sai an zo ayan karshe to wannan gaskiya kaucewa turban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wannan tsarin aka saukar da qur'ani ba akwai kuma wanda suke wani abin daban sai akwai mubin mubin a cikin suratu yasin zaka fara tun daga farko haka zo wajen mubin na farko sai ka tsaya sai ka sake komawa kuma idan ka zo kuma sai ka wuce sai ka je wajen mubin na biyu sai ka tsaya to kuma sai ka sake komawa farko haka haka har a je a karfe suratu yasin wannan ma duk baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i ne na sihiri za ka yi mamaki idan ce ma nau'i ne na sihiri ga mutum ya yi da alqur'ani mai girma ya karanta shi ba tsarin da annabi ya ce saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye cikin duk abin da zai yi kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan in kana neman makareta a duniya ka same su sun fi kowa ƙarya wanda suke kana rubuta yan kananan littafan nan su burdin yasin burdin izawaka wato akwai wani burdin yasin da aka buga shi ana sarwa kasuwar kurmi kwanaki a talabijin na nuna littafin lokacin da muke karatun tauhidi a talabijin wato zaka ga yadda aka yi wa Allah da annabinsa ta'addanci ayoyin aka rinka bi sun tun daga farko har ƙarshe kowace aya ana faɗin maganin ta wato inda zaka san wanda ya din wato dama jahilai na tsaba suke za a zo nurin sai a fara larabci yin abin ya jika da suwa sai a ƙarasa da Hausa ya zo ya faɗi wani magani ya ce wannan maganin kaza ne to yana so ya ce a haɗa da kautin rimi sai ya ce yi fita umar umarratin ana rubuta so bakwai wa yi lima a wanke da ruwa sai ce a haɗa da kaucin rimi dan ba zai faɗi ba a larabci dole ya fito ya yar gida a haɗa da kaucin rimi to balarabe bai san kaucin rimi ba shi ma baya da shi abin nan sai ya kaga duk abin nan ne sai a kawo aya da tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun kaji abin da ke ciki ba ana faɗa annabi an saukar masa da alqur'ani dan yayi gargadi ga mutanen da iyayensu mai wazi bai zo musu ba sunan laraba maka fa hum ghafilun gafalallu ne kai musu wazi da alqur'ani sai suka ce wannan tana maganin ƙarfin gaba yana nan cikin wannan birnin yar ka ji dan Allah irin wannan abu ta'addanci da ake wa Qur'ani da hadisi kuma a buga shi a rinka sayarwa musulmi a kasuwanci ka je bakin masallacin juma'a ka ga wannan ina tanakudi a irin wannan ka zo bakin masallaci ka zo ka ga wannan ka zo wannan tanakudi ne a rayuwar mu irin wannan littattafan hukuncin su konawa hukunci masu sayar da irin wannan littattafan inda ana sayar da shari'a musulunci sai alkali ya hore su ko a musu duka ko a kulle su ko a sa su aikin wahala ko ake fata mai ungosu saboda sun yi ta'addanci ga Allah da manzansa wallahi suna bukatan horo mai sayarwa ma fa kenan dan ya zo kenan yana yada alfasha tsakanin mutane yana yada barna tsakanin mutane dan haka ba komai mutum zai kasuwancin sa ba na littafi sai littafin da ya kunshi gaskiya la ruqyata illa min ainin aw huma ba a yin tofi sai domin kambin bako ko kuma domin dafi kai ma ba ta ba karka yi da akan bai. yanzu a nan gurin shi ne abin da wato Husaini bin Abdurrahman ya amsa wa ya wa Sa'id bin Zubair ansa da shi Ya ce ga abin da sa nai, kaji na ce na yi tofi ga hadisi na Annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama kala sai ya yace ahsana man ha ila ma sami'a Sa'id bin Zubair ce, lalle ahsana ya kyauta man ha ila ma sami'a wanda ya kai makolar abin da ya ji ma'ana wanda ya aiki da abin da ya ji daga bakin annabi ya kyauta ba da san yi ba ma'ana kai daidai da kai aiki da hadisin da ka ji walakin na ibn abbas sai dai mu muna da wani hadisin daban ban da naka abdullahi dan abbas ya ba mu hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sai da aminci su tabbata gare shi annahu kala annabi yace uridat alayya al-umam yace an bujuro mun da al'umma waɗansu suka ce a yau ne aka bujiro masa da al'umma waɗansu suka ce daren isra'i waɗansu suka ce a'a a cikin mafarki dan mafarkin annabawa ma gaske ne uridat alayya al'umamu an bujiro min da al'umma fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat sai na ga wani annabi tare da shi wanda suka yi imani da shi ba su wuce rahat ba lafazin arrahatu shine adadin da yake kamawa daga uku zuwa tara wadan suka ce zuwa goma shine ar-rahaf wa kana fil madinati tis'atu rahafin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun a wanda wata riwaya yace wa ma'ahu ruhaytu bi siga ta tasghir wato na ga wani annabin tare da shi yana da adadin mutanen da suka ba da gaskiya da shi ba su kai goma ba ko ba su wuce goma ba wan nabiyya ma'ahu rajulu na ga wani annabi tare da shi mutum ɗaya ne kal yayi imani da shi warrajulani wani annabin tare da shi mutum biyu ne kadai suka yi imani da shi sai malamai suka ce wannan shine dalili bisa ga cewa ana gane gaskiya da dalilin shari'a ne ba wai da adadin mabiyanta ba inda ana gane gaskiya dan yawan adadin mabiyanta wannan annabawan za a ba su gaskiya kenan da su da wanda suka kafa sai musu suwa suka tsayawa a ce ba wanda ya yarda da shi sai mutum tara duk iya wa'azin annabi wani ko mutum tsaya wani mutum biyu amma tare da haka wannan ya kwace musu gaskiya a ce ba abin taron yoyo da yake bi taron masu hujja ina masu hujja to sune ne tafiya ba su waye suka fi yawa ba kuma ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann ba abin taron yoyo ana bin taron masu dalili ne ko da mutum ɗaya ne yake da hujja sai a bi shi kyale sauran wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad daga wani annabin ma ba wanda yake tare da shi ba wanda ya imani da shi ko daya izru fi ali sawadun ina nan a haka kawai sai aka nuno mun aka ɗauko mun sawadun idan an ce sawad shine kaga wani abu daga nesa kaga gangan jiki amma baka iya sai da waye ta iya wa mutum ne ta iya wa dabba ne ta iya wa dutse ne Da dai wani dikidikin abu can wanda ke nuna akwai halitta kuma halitta mai gangan jiki kowa na faɗin albarkacin baki to shine malamai ke cewa wannan na nuna halaccin tattaunawa kan matsala ta addini wajen binciko menene daidai ɗinta dan ga sahabbai sai tattaunawa ta ba kuma a hana ta tattaunawa ba. yanzu an samu maganganu guda biyu nan gaba a iya samun wani in ba dai annabi zo gaskata daya in ma kuma ya kawo abin da ba su tsammani ba cikin zuciyarsu dama munazara haka ta gada gaskiya tana tare da ɗaya. amma baya hana a tattauna dan a gano ina take a fita su dalili amfanin tattaunawa dan a kafa dalili amma gaskiya guda ɗaya ce wa zakaru ashiya Abdullahi dan Abba sai suka yi ta ambatan abubuwa daban-daban kowa na cewa kila su ne kaza kila su ne kaza fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da musu tabbata gare shi ya fito gare su fa akhbaruhu sai suka labarta musu tattaunawa suka ce mun yi sabani waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza fa qala sai annabi sai humul ladzina la yastarquna su ne waɗanda ba sa neman a yi musu tofe wala yaktawuna ba sa yin tsakiya, wala ya yatasayyaruna ba sa canfa tafiyar tsuntsaye wajen aikata wani abu ko kin aikatawa wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogara ne ga Allah shi kadai su ne wannan wanda suke dukulun aljannata bi ghairi hisab sab'una alfan sunan su ne waɗannan me sifatu la yastarquna wala yaktawuna wala yatasayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna sifa nawa hudu kenan la kuna ba sa neman wani ya musu tofi idan wani abu ya kama su na ba za a buƙaci a yi tofi to ko dai su yi da kansu kawai ko su ki yi da kansu ba laifi ba ne haka in sun sa wani ba laifi ba ne ba amma yi da kai ai ibada ce su yi in sun sa wani yayi kamar sun roƙi wani abu ne to gwargwadon yadda ka zama mai roƙo gwargwadon yadda ka rage kanka sai a wajen Allah sai dai kai shiru la suna ba sa neman wuni ya musu in abu ya kama na ayi tofi kawai sai a ce a su bari ko dai su yi da kansu ko su yi in sun yi da kansu wannan baya kore su zama cikin waɗannan akwai riwaya da suke la wa wala yarkuna cikin muslim ibn taymiya yake haza wahamun min rawi rawi ne ya kara wannan kalmar amma asalin abinda annabi ya faɗa la suna bai ce la yarquna ba domin idan mun ce layar da ba su aiki ba za su yi wa kansu ba ba za su yi wa wani su amma idan aka ce layar da ba sa neman a yi ta iya wa su yi wa wani ta iya wa su yi wa kansu amma su nemo wani su zo kai mun kun fahimci wannan da kyau wala na ba sa yin sakiya ana san sakiya wani abu ya kama yadda sai an yi sakiya kafin a sami sauki ko maruru ko wani abu to dangane da sakiya hadisai sun zo daban-daban waɗansu sun nuna annabi ya yi wa wani waɗansu sun nuna annabi ya hana waɗansu sun nuna annabi ya aikata waɗansu sun nuna annabi ya nuna baya son wato in ka tattara dai hadisan da suka zo dangane da sakiya kamar da ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad in ban manta ba yace ababe guda hudu hadisan su dinga farko annabi ya aikata ya yi. na biyu ya hana na uku ya nuna baya son ina fatan kun fahimta na hudu ya yi izini da Ya ce kuma duk hadisan ba sa cin karo da juna ya aikata a aikace ya hana ya nuna baya sai ya tabbatar an yi aikatawarsa a aikace don yi nuna halatta haninsa kuma baya nuna haramci a nan gudun sai dai nuna mai bari shi yafi kyau cewa ba na san abin yana nuna rashin yin sa yafi yin sa barin sa kuma wani yana nuna jawazin yin sa yayi dan ya nuna yadda ake haka dai hadisan ba sa cin karo da su da haka idan mutum wani abu ya kama shi na hanyar a yi masa sakiya in yayi sakiya bai yi laifi ba sai dai ya rage wa kansa falala inda zai bari ya ƙi har kiwon ya kame da kanshi ya motse to wannan yana da falala in yayi ko ba zunubi ba kun fahimta da wala ya tasayyaruna at-tasayyur min at tsira ne asalin su sun turo shi daga as dan su larabawa sun kasance suna canfa tsuntsaye imma tashin su imma kukan su sukan canfa kukan waɗansu tsuntsaye idan mutum yana da nufin zai yi tafiya ko zai yi wata harka ta kasuwanci ko auratayya da daddare sai ya ji kukan mujiya to sai ya fata ba alheri matsala ta faru wani kuma in yana son zai tafiya ko harkar kasuwanci ko zai kulla kwangila ko wani abu ko zai tafiya da sassafe sai zo samu tsuntsaye da sassafe kafin su tashi suna cikin shekarsu sai karkada sai tambike su ke sai su tashi to idan suka tashi tashin da aka yi sai aka ci sa'a suka yi dama to akwai sa'a ke rashin sa'a yasa suka yi hagu to ba sa'a sai fata to wannan duk yana cikin at-tafayyur a takaice da abin da ake nufi da tsayyur asalin kalmar daga asayyur Shi shine wato da ta izina dangane da takin tsuntsaye ko kukan tsuntsaye dangane da zartar da wani abu ko rikin zartar da shi to abin yana iya ci gaba har ya zanto ko da ba da tsuntsaye suka zama ba da tsuntsaye suka yi ba ba da tsuntsaye ba ma ana iya sa masa suna sayyid sai ne ka waye gari za ka yi wani abu sai ka ci karo da kusuru sai ka ce a ah, ba sa'a tunda aka ci karo da kusuru ko wani shi karo da makaho sai ce a ah, inda da sun sabe shi ga shi karo cikin makafi ko mutum yana cikin harkar kasuwanci tana garawa sai ya auro wata mace a ranar da aka kawo ta gida wace gari sai aka kama motar kayan harkar na kasuwanci ko ta nako daga wuri bai sai jingina mata sai dama tana da halalagarki garki fulani sun ce tana da halalagarki <laughs> garki sai dama ai tun da ya auren nan dama ya fara gamuwa da matsala sannan ya kwana kansa na ciwo ya tashi motarsa an kama ta kuma ya yana tafiya ma ya buga wani sauran su yadda aka yi matan nan saboda haka sai ya take ta hankali ya kwanta to wannan ma duk da ba da tsuntsaye aka yi ba amma zai shiga cikin ma'anan astafayyur saboda kafirai sun kasance suna tamfa annabawa da mutanen idan wata musifa ta kama su sai su ce waye da musu annabi da mabiyansa ko da kuke cikin ku ka jawo mana musiba su fa annaba sai ce a'a sa'irukum ma'akum a in zikirtum bal antum su mu kafirai suna cewa inna tasayyarna bikum la in lam tantahu la narjabunnakum wa la yamassannakum minna azabun su suka ce sa'irukum ma'akum kaga fadin su cewa tasayyarna ku? ya nuna a tasayyur ana yin su hatta bin nas ka tamfa wani mutum ko ka tamfa mace ko ka tamfa kuturu ko makamu ko dukkan wani abu dingina alkhairi ko rashin daga wani halitta cikin halittu sun so ko wani ya zama mai at-tasayyur to su waɗannan bayan Allah la ya na ba sa ba sa can ba sa canfa gida ba sa canfa mota ba sa canfa komai sai dai akwai hadisi da ya zo na Aisha wanda ke nuna cewa in ma har akwai su umki a cikin wani abu to akwai su umki ne cikin ababai guda nawa uku na farko shine me doki kamar abin hawa na biyu shine me gida na uku shine me mata wannan hadisi kuma yana cikin bukari in ba manta to yaya za ka yi da wani hadisin bayan an kore shi inci kwata kwata ba shi inci to abinda wannan hadisi ke nunawa ana ba da labari ne Annabu na ba da labarin abinda larabawa suke ci inci da shi a lokacin da jahiliyyar sukan jingina ma abubuwa da dama su tamfa su amma galibi sun fi tamfa mai waɗannan ababen guda uku. Mutum larabawa sun yi tarayya akan tamfa mace da tamfa dambar hawa da tamfa gida dan mutum yi sabon gida wani abu ya faru sosai ya maza sai da gidan da sai dauka wannan gidan ne in mutum yi sabon aure wani abu ya faru sai tamfa mata dan mutum yi sabon doki ko sabon rakun wani abu ya faru da dukiyarsa sai maza ya sayar da shi ya rabu da shi wani ma ko bai samu mai sayar ba zai bayar haka to galibin tamsan suna yi ne cikin guda uku abinda hadisin ke nuna wa amma sauran tamfa-tamfa cikin tsuntsaye ko cikin wani nau'i na tsuntsaye wannan ka samu wata kabila ta yadda da wannan ba ta yadda da wannan ba amma galibin sun yi tarayya cikin tamfa mai ababai guda uku annabi na bada labari ne ba wai na bada hukunci ba ne mhm. ai hakuri tunda baya cikin wani baya cikin nan gurin dan kar mu wani abin da ba la yasarquna ba ta sa ai musu tofi ko ruku yago wala yaktuna ba ta yin me sakiya wa ya yatasayyaruna ba kuma sa tambi ba sa tambi ko irin abu wa ala rabbihim yatawakkalun a bisa ga su ne kadai suke dogara dama idan waɗannan ababen guda uku suka taru ai su ne za su haifar da mai a tawakkul ala Allah in dai har guda uku sun taru to za a samu cikakken tawakkali fa qama ubtaka tudinu mustan sai ubtaka ya tashi yace ud'u Allah an yaj'alani minhum ya annabin Allah roƙa min Allah ya sa ni cikin su fa qala eh, eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai anta minhum sai kana cikin su sai wani mutum kuma daban ya tashi fa qala yace ud'u Allah an yaj'alani minhum roƙa min Allah ya sa ni nima cikin su fa qala sai annabi ce sabaqaka biha ukaka ukaka ya riga ka sai ka hakura to malamai suka yi ta kai kawo me yasa annabi bai sa wannan mutumin ba tunda adadin na da yawa yanzu an samu daya a tusa wannan manasima wadanda suka ce annabi yayi haka ya rufe yayi haka dan ya tusa ba, kar kuma kowa ya tashi kowa ya tashi har wanda ya tantanta da wanda bai tantanta ba da wanda ya cika sharadin da wanda bai cika ba duk kowa ya tashi inda akila cikin su yau ma a wannan yinin ma wani ya sa a masa rukuya kaga bai cika ba eh ito mu ma duk da misalai kenan kaga sai annabi ya ce a a ba shi ya riga ka dan annabi ya rufe kofa waɗansu malamai suka ce haka waɗansu suka ce a shi wannan mutumin ne bai cika sharɗan ba kuma annabi baya so ya ce masa ai kai baka cika sharɗan ba kawai sai ya ce ukka ya riga ka saboda hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar dawa idan aka ce ai kai baka cika sharɗan ba a cikin mutane sai kunya ta kama shi ko ya ga wanda bai cika sharɗan ba <laughs> amma idan aka ce ukka ya riga ka kaga a sai dai ba a yi masa ba saboda bai tsaka sharuɗa ba ne amma da wani lafazi daban da zai bada ma'anar da ake buƙata. wannan kuma yana daga cikin jawami'ul kalim kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka dai kaga wannan hadisi ya tara ababen nan guda hudu la yasarquna wannan wajen neman rukuya in mutum ya sa a yi masa rukuya bai laifi ba amma rashin sa rashin yi shi yafi me yafi farala la yakhshawuna in mutum ya yi tsakiya ko ya sa a yi masa babu laifi amma in bai yi ba shi ya fi falala wala ya tasayyaruna wannan dole sai an nisan shi ba ba a cewa in mutum ya yi tamfi babu laifi amma bari shi yafi a'a dole sai ya nisan shi ko da su laraba a jahiliya su ma akwai wanda ba sai dar tamfin ba suna inkarin an na cewa wa ma zajiratu sayru tudni min al-fata najahan wala arraytihinna yaqib فرب أمور لا تضير كبيرة falil qalbi min mukshatihinna wajibu ita cewa tashin tutu, ko zaburar da shi baya jawo maka alheri baya jinkirtan maka abadan kafura da wannan wa ala rabbihim yatawakkalu to shine malamai suke cewa yanzu waɗannan hadisai da suke nunawa kun ga aiwa mutum rukuya yana cikin al'akhadhu bil asbab aiwa mutum wato ainihin ah, sakiya yana cikin al'akhadhu bil asbab haka mutum ya sha magani yanzu ko na ko na bature ko na gargajiya dan magance wata cuta duk yana cikin me al bil asbab to shin wannan hadisi na nuna kore al-akhdhu bil asbab abinda ake nufi da al-akhdhu bil asbab da na farko shine ka riki dukkan wani abu wanda shari'a ta yi izini dan magance maka wata cuta kai amfani da duk wani abu da wanda yake shari'a ta yi izini dan neman maganin wata cuta to wanda shine ake kira al bil asbab al-asbab tamki na sabab sabab abin da zaka rika dan neman waraka daga wani abu to shi wannan abin shine sababu kifai amma laysa huwa alladhi yashfika ba ne zai warkar da kai ba amma shi sababi ne shari'a ta izini kawai ta ce kai ne amma ba dan ne zai warkar ba to shari'a ba ta hana al-asab bil asbab ba sai dai su asbab sun ne akwai al-asbab suke ja'iza biduni karaha a kodin su al-asbab waɗanda suke al ma al-karaha kun fahimta da kyau al-asbab ma al-karaha halal ne kai amfani da su dan magane cuta amma akwai karhanci cikin su su ne kamar me su ne kamar ka sa wani ya maka rukuya ya sai a kai kai da kanka wannan makaruhi ne amma baka aikata haram ma'ana dai barin sa shine aula fiye da yin sa sun fahimta da kyau kamar ka yi tsakiya wannan barinsa ne aula amma in ka yi ba laifi kai ba to irin waɗannan su ne abin da hadisi ya kawo la yasrifuna wala yaktawuna wato al asbab suke da'iza ma su ne hadisi yake so musulmi ya kore su nesantar al da'iza irin wanda in an yi akwai karhanci ko barin su shine yafi dacewa a shari'ance sama da yin su nesantar su yana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da tahqiqut tauhid kuma wanda wannan tahqiqut tauhid shine muka ce man haqqaqa tauhida dakhala aljannata da ghairi kun gane alaƙar tsakanin hadisin da babu wannan alaƙar tsakanin hadisin da babu sai ababai al-asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha su ne dangin ababen da ake na neman magani ka dauki zuma ka sha dan maganin ciwon ciki ko ka shafa a wani wuri dan saboda wata matsala ta jikinka ko dan saboda kunar wuta a shafa zuma ko wani magani duk waɗannan ja'iza ne ba hanci a cikin su ba daidai suke da ka sa a masa rukuya ba ba daidai suke da ka yi mai ba tafiya su waɗancan ja'iza ne bidon karaha waɗannan ba ja'iza ma alkara kun fahimta da kyau duk abin da ke ja'iz bil karaha to barin su shine fi gaba da yin abin da ke da su bin karaha su kaga in kai ba wani karhanci wannan la ya kada hukunta ba da kyau amma su din ma waɗansu malamai suka ce rai mafi kyau inda za ka haƙura kar ka nemi magani har kuma ubangijin da ya tsora ma ya sauke maka to wannan shine kamalu tawakkul allazi yuhaqqiqu laka kamal at-tawhid wa kamal at-tawhid huwa allazi yuhaqqiqu laka dukhul al-jannati bi ghairi hisab amma wannan sai mutum yana da wannan matsayin in mutum ya san baya da wannan matsayin tun farko ya je ne likita kanka na ciwo ka san ba za ka daure ba sai ka faɗa cikin ka na ciwo ka san ba za ka daure ba sai ka faɗa yana ruwan ka ne tun da dubul ka je ka ga likita ka rufa kanka amma in za ka iya jurewa ba ka faɗa kowa sai ubangijin tsora ma ne kawai ya sani wannan shi kenan kana da lada mai yawan gaske kamar mutum ya yi sadaka ne da dukiyarsa gaba daya a wajen sahabbai sun kawo dukiyoyin su gaba daya annabi ya raba rabi ya rike rabi ka kai gida <laughs> rabi kuma kawo a tafi jihadi da Abubakar ya kawo gaba daya annabi ya ce shikenan aka karbe gaba daya aka tafi saboda shi zai iya kuma ba zai tsufa ba wancan kuma kila bai kai matsayin Abubakar kare bayar kuma ya zo ya zo masallaci ya sa masa gidauniya <laughs> kai ba zai <laughs> eh kafo ya halatta fihi masail al-ula ma'rifatu maratib an-nas fi mas'ala ta farko gane matsayin mutane a cikin tauhidi wani ya wani waɗannan mutanen dubu saba'in za su yi ga aljanna da gairi sun suka kowa cikakken tauhidi amma yana nuna su kaɗai masu tauhidi a'a banda su akwai masu tauhidi sai dai su kai matsayin su الثانية مسألة تبيو ما معنى تحقيقه لأن معنى تحقيق التوحيد معنى تحقيق التوحيد كينا نسنت الشركة نسنت البدعة نسنت حتى الأسباب المكروهة wannan shine ne da hakikun tauhid as-salisa mas'ala ta uku ubu subhanahu ala ibrahim bi kaunihi lam yakun min al-mushrikeen yadda Allah ya mala laibo ga annabi ibrahim cewa annabi ibrahim bai kasance tare da masu shirka ba mun bayyana ba ma'anar menene bai kasance tare da masu shirka ba to shine shi baya yi kuma bai yadda ai ba kaga duk wanda zai ce a a kyale kowa ya addinin sa kasa dai al'umma dai kuma kowa ya addinin sa mana a kyale so toke ya nashi wannan ba ya nashi wannan ya nuna bai san addini da kuma san tauhidi kawai shirman sai shi ma'ana shi ya yarda da musulunci kuma yana ganin san tasu ma kyale shi ke kar a to wannan bai koshi da tauhidi ba yana kishirwar tauhidi dan a hakikanin tauhidi shine sai ka kafar cewa duk abin da yake wani Allah ne wanda ake bautawa sai ka fushire masa fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil qurwati wa salam abu guda biyu ne ka kafar cewa wancan kai imani da Allah kafirce wancan in baka yi imani da Allah ba ya wadatar yi imani da Allah in baka kafirce waɗancan ba ya wadatar sai ka hada duka biyu wa man yakfur bi tsaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wusqa dan lokacin da kake la ilaha ke na kake badawa dangane da rushewar duk wani abin da ake bautawa ka bada kela ba fa ka yadda da dukkan wani dangin abin bauta ba a sama ko a ƙasa mala'ika ko wali ko wani mutum ko abin annabi ba kai ta abota kowa ba sai me illa Allah sai Allah dalla din nan nafiya ce lil jins kana kore jinsi na dukkan abin bauta sai ka tabbatar da ita ga Allah kadai to sai ka furta wannan da safe ka furta ta da yamma amma ka tambaye ka me ra'ayin ka ga da ita sai ni ba na san rigima addini a kyale kowa yana da an ba da fili ne masallaci to kuma su ma masu soci a ba su nasu idan an yi kaza to su ma kyale sai ke magudanci ba kyale ai bai karasa ai constitution ga abin da yake kenan wannan ya nuna bai sa abin da yake ana faɗa maka a a kul ya ayyuhal kafirun kana cewa kun su ne kaga kun gane da kyau Allah ya yabi annabi Ibrahim dangane da lam yakun minal mushrikina har kuma Allah ya faɗa mana cikin suratul mumtahina ko al mumtahana duk wanda ka faɗa yayi yace kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma'ahu iz kanu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah Safar na da wa bada bainana wa bainakum al adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda haka annabi Ibrahim yake suka faɗa wa mutanen su dangin su kannan su yayyen su kannan mahaifa kannan uwa suka ce inna bara'u min to mun barranta ba mu ba wa min mata abudu min da, mun yi tawaye ga dukkan abin da kuke bauta ba Allah duk wani tsari da kuke kai wanda ya ci karo da qala Allahu qala Rasulullahi to mu mun yi tawaye ba ruwan na bi mun bijire muku wa bada bainana wa bainakum kuma adawa kiyayya daga ba ta fara tsakani wal baghza abadan har abada ba za mu daina ba hatta tu'minu billahi nan ne gaya in ana so a samu walwala tsakanin mu da ku sai kun yi imani da Allah shi kadai to sai ka ce ka yi imani da Allah kuma ka yarda abota wa yana wannan kuma kuma Allah ya ce darasi ne babba kad kana lakum uswatun hasana ni ibrahim wal ladina ma'ahu su fadin su cewa wallazina ma'ahu shine suka sa dan suka ce a lokacin sa an samu wanda suka yi imani amma ibnu jarir yace fa wani a lokacin sa shi kadai ne tun lokacin da aka shi za a jefa shi shi kadai ne ko akwai wani tare da shi kadai ne shi kadai yawa shi kadai abin da sa shine kuma yace wa atazilukum bai ce wa na atazilukum ba dan shi kadai ne da su da yawa ne ta abin to amma menene ma'anan wallazina ma'ahu sai ce ai min al-mursalina wallazina ma'ahu ala aqidatihi min al-mursalina in nuna dukkan aƙidar annabawa haka suka faɗa a mutane inna qur'a wa minkum ma ta'buduna min dunillahi al-lahi al-khamisatu mas'alatu biyar kaunu tarki ar-rukya wal kay ar-rabi'atu mas'alatu hudu sana'uhu ala sadatil awliya yadda Allah ya yabi shugabannin waliyan Allah bi salamatihim min shirki saboda sun ne santi shirka shugabannin waliyan Allah ya zo annabawa al-khamisatu mas'alatu biyar kaunu tarki ar-rukya walkayi kayyi wadanda suna cewa ruqiyya kuskure ne a larabci sai dai a ruqya a ruqya karka ce za a yi ruqiyya wannan kuskure ne kaunu tarkin ruqyati fi walkayi min tahqiqi tauhi ana nuna barin yin ruqya da barin yin wato abin nan sakiya min tahqiqi tauhi yana daga cikin abin da ke nuna tauhi da mutum as-sadisatu na shida kaunul jami'i li tilka al huwa tawakkul nuna mana abin da yasa suka zanto la yasarquna wa la yaktawuna wa la yatawaruna da eh, ya yatatayyaruna me yasa su wannan huwa tawakkul ina tawakkali cikakken tawakkali ne ke sa ai haka kasancewar abin da ke hada sifofin san gaba ɗaya shine cikakken tawakkul as-sabi'atu mas'ala ta bakwai umku ilmi sahabati bi ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bi amalin cikakken ilimin sahabbai wanda su da kansu suka gano cewa ba a samun matsayi a wajen Allah sai da mai sai da aiki ta ina za mu fahimta ka lokacin da annabi ce mutum saba'in za su shiga aljanna bi zai hisa. ba wanda yake ila cikin sa akwai ƴaƴan annabi ila cikin sa akwai dan gidan wani wali ila cikin sa akwai wani muridi dai ila ba wanda yake haka sai da su ce mai. ila sune wanda suka yi sahabbanta da annabi ila sune wanda aka haifa cikin musulunci ba su taba shirka ba ila kaga ya nuna sun san abin da suke samu ba sa danganta wannan falalar sai ga mai mai sai ga mai aiki ba sa danganta ta ga mai dangantaka da wali ko shehi ko muridin wani ko wani wani an fahimta ko wannan ya nuna zurfin ilimin sahabbai ke as-saminatu mas'ala ta takwas irsuhum alal khairi kwadayin su bisa ga aikin alkhairi su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mun fahimta ka a cikin wannan babi at-tasi'atu mas'ala ta tara fadilatu hadhihi al-ummati bil kamiyyati wal kayfiyya falalan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kamiyya ta fuskar adadi wal kayfiyya da kuma ta fuskar abin da suke da shi na sufofi suna da falala ta kowace hanya adadin yana da yawa tun daga dubu saba'in za su yi aljanna da gari hisab waɗansu ruwayoyin ma sun ƙara akan dubu saba'in al'ashiratu mas'ala ta goma fadilatu ashabi musa falalan sahabban annabi musa tunda annabi an kawo masa wani taro mai yawa na mabiya annabi musa har ya tsammanin ma naji ne sai aka ce a'a aza Musa wa wannan ya nuna lalle mabiya annabi Musa suna da yawa kuma suna da falalanta ga shi an nuna yawan a ga annabi duk mun fahimci wannan a cikin wannan babi ya ashar mas'ala ta goma sha ɗaya abdul umami alaihi yadda aka yi wa annabi nuni game da al'umma gaba ɗaya alaihi salatu wa salam. wannan ya nuna lallai annabi na da matsayi wajen Allah aka nuni aka yi masa nuni annabawan da suka da wanda suke mutum ɗaya ne kawai tare da su da wanda suke mutum biyu suka imani da su da wanda yake mutum goma da wanda bai kai haka wannan ya nuna matsayin annabi wato duk an nuna masa tare da cewa baya zamani sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna falalarsa sallallahu alaihi wasallam الثانية ta goma قوم biyu. أن كل أمة تهتر وحدها مع نبيها lalle kowace al'umma za a tashe ta ita kadai tare da annabinta a tashi al'umma da annabin ta a tashi al'umma da annabin ta kowanne za a zo da su gaban Allah tare da annabin wato duk taron nan na kiyama al'ummar kowanne annabi za su kasance tare da shi yau mana da ukun launatin da imami imam din ai shine annabi. nan shine kuma shahid wa kafa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida ai shine shahidin da shine annabin da aka tura kowace al'umma wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu qur'anakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yasrun an gane ku الثالثة الثالثة عشر مسألة الثالثة عشرة مسألة تشاؤم قلة من قلة من استجاب للأنبياء karancin waɗanda suke mabiya annabawa wato kullum duniya tun da ta fara har zuwa ƙarshen ta galibi galibin abin da yake faruwa a cikin duniya shine mabiya annabawa su ne kaɗan masu saba annabawa sun fi yawa daga shi a turo annabi a ce mutum biyu ko suka yi wani da shi ko mutum tara ko mutum daya wani ma ba kowa tare da shi to haka shi yasa da wannan nema kaisar na Rom ya kafa hujja cewa annabi akan gaskiya yake lokacin da yake tambayar Abu Sufyan Abu Sufyan ya je kasar ya ce ka kamo mun bakin matakin Laraba na aka zo da su ya zo da shugabansa ta san ta yana magana ce tambaye shi wani mutum ya bayyana cikin ko yana rai annabi ne me ya matsayinsa me ce ku yi me ce ku bari dan dangi ne shi ko ko ne ko menene haka ana a Abu Sufyan da sufofin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bada bayani yace duk abin da aka tambaye ni na kasa yin kariya yace abin da yasa ni kin kariya ina jin tsoron a tarihi na aka na ta bayani amma na rasa yadda zan yi in kushe Annabi a gaban sarkin Rumawa na rasa har sai da mun wata tambaya guda daya yace shin yana karya alƙawari yace shi eh to na da dai bai taba karya ba amma yanzu muna cikin wani alƙawarin da shi ba mu sani ba ko zai karya yace nan ne kawai na samu tafiya cikin tambayoyin da ya masa ce mabiyansa shin talakawa ne suka fi yawa ko masu arziki ce talakawa su dama wannan ne mabiya annabawa su ne mabiya annabawa <laughs> Don haka za ta fara da kaɗan kuma ce ta tafiya don haka dai a takaice dai mabiya annabawa a kowane zamani za ka samu wanda suka saba musu su yawa don ya tambaye shi ce wanda suke tare da su suka fi yawa ko wanda suke saba musu wanda suke saba musu suka fi yawa duk abin da ya tambaye ya faɗa mata sai da ya zo ce na tambaye ka kaza ka ce kaza so kaza din nan faɗa maka na tambaye ka kaza ka ce kaza so kaza din nan faɗa kaza ne yace ina tabbatar maka da cewa in dai abin da ka faɗa din nan shine siffar wannan mutum da mabiyansa to mulkin sa sai ya zo inda tafin kafa ta yake yace daga nan gurin sai fada sarki sada da malaman fada ba sa son sarki ya fahimci ta da sarki ce saboda haka Abu Sufyan yace mu dai daga nan sai aka fitar da mu aka mun riga mun gama aka fitar da mu waje yace lalle dan al'amarin dan Abdullahi ya ya kan amma sarkin ruma yana jin tsoron sa <laughs> ya fushi shi to da sarkin ruma ya yadda annabi da gaske yake ya gane cewa abin ne amma bai yadda bai yi ta da ba sai sa ya mutanen sa. ya sa aka kulle kofofi gaba daya a dakin taro yace to kun ji mutumin nan ga sun sa ga sun sa ga sun sa ina tabbatar muku da cewa ku zo mu bi shi don mu dace da alherin duniya da lafiya ma ɗaya sai suka tashi a za su fita an ba ta ba a canza musu addini iyaye da kakanni sun je sai suka samu kofa a dan arfe sai ce ku dawo ku dawo da yaga za su baje masa sai masa tawaye shi ko yana son shugabanci yace dama na haka ne dan in da rabu imanin in da zan da ku tsale ki waye ki kaza kaza to galibi wani mabiya sai ka hana din da su الرابعة عشر أن أن من لم يجبه أحد يأتي وحده mun fahimci cewa annabin da bai samu wanda ya ansa masa ba za a tashi a kiyama shi kadai ne za a taso zai zo sauran a taso alkhamisata ashar na goma sha biyar sama samaratu hadal ilimi, amfanin wannan ilimi na tauhidi wa huwa adamul iktirari bil kasra asalin ba a rutuwa da yawa wa adamu zuhdi fil qilla sannan kuma ba a kyamatar adadi ya zama kadan kar ka sai tunda mu ɗan kadan ne a anguwa mu bi taron masu yawa kar ka sai kuma dan mun fi yawa wannan shike nuna muna kan daidai a a ina hujja take karara kamar wuta lokacin azhar wannan shi ake nema kamar rana lokacin azhar hujja karara ita ce abin bai alhaqu la yuqrafu bi kasratil fa'ilin walakin ma yuqrafu alhaqu bi adillatin shar'iyya ana gane gaskiya gaskiya ce saboda dalilanta ba dan taron mabiya ba ta iya wa taron mabiya su zama kaɗan amma dalili na nan ta iya wa su yawa dalili dai na nan yawan baya ƙara mata wani abu akan kasancewar ta gaskiya kaɗan ɗin baya rage mata wani abu akan matsayinta na gaskiya ƙarya ita ce take neman taro da yawa sai da taro sannan ta tuna buguzun daga ƙarshe kuma ta zo taron ya baje fa amma zabadu fa hafu dufa'a wa amma ma yamma'un nas fa yanfa'u كذلك يضرب الله الأمثال السادسة عشر السادسة عشرة مسألة تشاكدة الرقصة في الرقية من العين والأمد wato yin rangwame dangane da rukuya ya halatta an yi rangwame a iya yin rukuya min al'aini idan an kamu da kambin baka wal umati ha kuma idan an kamu da wato ainihin abin nan abu mai dafi kamar cizon maciji ko kunama to na manta lokacin da makaranta hadisin la ya ta illa min ainin aw huma yana nuna ba a yin ruqya sai a me abu guda biyu shine me al'ain da kuma huma to kar wani ya zo ya kafa ma hujja da wannan hadisi yace to mutumin da ya kamu da aljan ko me hujjanka ne masa ruqya gashi annabi yace me la ya ta illa min ainin aw huma sai ka ce wannan hadisin ai kuma ban da shi akwai hadisin da ya nuna an yi ruƙuya din akan abin da ba ainu bane kuma ba homa bane annabi ya koyar da ruƙuya a wurare daban-daban sakamakon waɗansu cutuka daban da ba ainu ba ba homa ba har ma kuma ya ba da samfuri na rukuya duk wanda wurin wani wuri ke masa radadi a jikinsa ya ɗora hannunsa ya karanta rukuya daga bakin annabi ya ɗora hannunsa a wajen ya karanta rukuya annabi sallallahu alaihi wasallam shine azhudul basa rabban nas an ta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru sadra wannan ma rubuya ce to kenan wannan hadisi me yake nunawa abinda wannan hadisi ke nunawa rubuya ana yin ta ne a inda aka fi bukatuwar yin ta shine a wannan bulalan bulalan idan mutum ya kamu da ayin ko kuma ya kamu da cizon wani abu mai nan ne aka fi bukatuwar rukuya sama da sauran wurare amma ba yana kore dangin rukuya a ce gaba ɗaya ba a yi tafi a wannan wuraren bin dalili ne cewa ga shi ya yi an yi rukuya a waɗansu wuraren da ba wani ina da kun fahimta asabiya ta ashar mas'ala ta goma sha bakwai amko ilmi salafi zurfin ilimin magabata ne kaulihi saboda shi Sa'idu bin jubair ce kada ahsana man intaha ila ma sami'a lalle wanda ya aiki da karshen abin da ya ba da san ba to ya kyauta walakin kaza wa kaza sai dai ni ma kuma ina da hadisi da kaza da kaza da kaza to kaga hadisin su ba sa cin karo da juna hadisin wannan yana nuna halaccin rubuya hadisin wannan yana nuna barin ta shine yasa sama da mai sama da yin ta kaga ba cin karo da juna in an yi ba a laifi ba halacci barin ta shine yafi hadisin Abdullahi da Abbas kun gane ko fa ulima anna al hadith al awwal la yukhalifu al thani sai muka gane hadisin farko baya sabawa hadisi da ko wanne inda ya nufa da as-samirata ashara Matsala ta goma sha takwas bu'udu salafi an madahil insani bima laysa fihi yadda salaf suke nesantar da kansu daga yaban yabawa kansu abinda ba sa ba sa ba su da wato magabata sana'a su dabi'a su ne ba sa yaban kansu da siffar da suka san ba su na yanzu ku kokari mutum yake yabi kansa da siffar da ya san ba da ita a ina kuka fahimci wannan lokacin da sa'id ibn jubair ya tambayi ɗalibinsa yace ayyukum ra'al kawkaba alladhin qabda al-barihata sai yace ana yake yace ama anni lam akun fi salatin walakin ni lubitu yace amma ba sallah nake ba ka gana so ya nesantar da kanshi kar a yabe shi da abin da aka san da abin da shi ya san cewa ba shi ne dama mutum ya so a yabe shi da abin da yake ba shi ne laifinsa wannan daga cikin laifi ta ta ta wannan laifi na Allah ta ta wannan laifi ne ya fara wannan ba ta wai gona an yi madu bima lam yafalu wala tahsabannahum bi mafadatin min التاسعة عشرة مسألة تقوم شاترة قوله أنت منهم يد النبي سوى أفكاشا كيف كان تكين علم من أعلام النبوة وأن متى علامة تلك تكين علم من لكنون أن نفسر النبي dan ta yaya ya bayan bai san gaibu ba ta wahayi tunda shi baya magana kan san zuciya sai wahayi al-ishruna mas'alata 20 fadilatu ukasha falalan wannan sahabi mai suna ukasha alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 istimalul ma'arif ya halatta ya amfani da al-ma'arif abu duro wa mutum abu ba tare da an fito da shi karara ba as-saniyatu wal 20 mas'ala ta 22 usulu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan halin Allah da aminci su tabbata gare shi mun fahimci waɗannan mas'aloli a cikin wannan babu to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum mutanen annabi Ibrahim alaihi salam suka jefa shi cikin wuta wata hanya biyu fita ka karanta nasin Qur'ani abin da ya faɗa sai ka tsaya anan. nan abin da Qur'ani ya nuna sun zo sun haka rami sun abin nan ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim saboda haka sun haka rami suka sunna wuta a cikin suka dauke shi cewa su jefa shi قالوا هرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ma'ana ubangiji ya kiran wuta ya ce ku ne bardan mai sanyi wa kuma ki zanto aminci ala ibrahim bisa da annabi ibrahim alaihi su sun da kai kaidi tare da shi da makirci mun ko sai muka sanya kaidin su suka zanto su ne bako? wanda sai na muka samar da annabi Ibrahim ma'ana dai bai ji zafin wata ba su lokacin da sun kunna wuta amma da sun riga sun gama da shi sai ya zanto a cikin wutar shi kuma ba wani abin da ya ji na zafin ta to sun sun riga suna ganin sun tafi sun gama da shi Allah kuma ya riga kare shi daga jin zafin ta ya fita yayi tafiyar yayi hijira zuwa baitul maqdis wa najaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha shine muka tsamar da shi shi da lutu zuwa ga kasar muka yi masa albarka ita ce wato baitul maqdis wa habna lahu ishaq daga nan aka bashi da wa kuma wanda akan da wa kullun ja'alna salihin amma cewa ya aka aka fitar da shi duk wannan nasu qur'ani da nuna nan da wuta dai an sa taron sanyi kuma ta zama sanyi sun tafi kuma ya fita amma nan sun gama da shi da karshe kuma ya fita ya fita kuma Allah ya masa umarni da hijira zuwa ga baitul maqdis wa khalas galibin isra'iliya da ake hikaitowa wannan ba a gaggawar fata sosai an tabbatar da abin ya tabbata ta hanyar nasu in ba haka wace a yi shiru ya so a yi masa dogon bayani game da babbar shirka da karamar shirka a yi bayani filla filla ai ka ji wani daga cikin filla fillan daga yau in ka ci gaba da zuwa har ƙarshen littafin to filla filla duk za ka ji su insha Allah ba zai yi wani na ɗaya wannan karatun watanni ne kake so a yi lokaci ne mutum ya mutu ana aske masa gemu a aske masa kai ba wanda ya ce Allah bai ce ba annabin sa bai ce ba suke idan waye ne hukuncin wanda ya yanka dabba saboda malamin duba ya sa shi ko kuma wani boka ya sa shi ya halatta a ce wannan dabbar ya halatta ba sauran bayani zai zo nan gaba insha Allah wa wannan mutum da yake kyautata aiki a gaban iyalansa don su gani su yi koyi da shi wannan zai shigar ya? a'a dan koyarwa din ibada ce kamar kai ibada ce ibada ce lokaci guda ɗaya ka ka ka hada din nan gashi ka bauta ma Allah da sallar ka kuma ka yi ta a gaban iyalanka dan su ma su koyi da kai wannan lada ma suke ne abin ake nufi kai abu dan ayaba maka kawai ba dan koyarwa ba in dan koyarwa ne kai kasa dinka shine ka bayar da koyarwa ga wanda ya jahilci wani abu wannan babu laifi gare ka wannan yake cewa mutumin da ya karama shirka an nuna ba za a karɓa aikinsa ba to wani aikin ake nufi wanda ya yi shirka ko kuma kowanne a cikin karatun nan ba muka ce wannan aikin da ya wanzar da karama shirka a cikin ya rushe kaga bai tafi sauran baki shine amfanin cewa wannan aikin da ya wanzar da shirkar a ciki na rubuto da larabci amma larabcin bai fito sosai ba ya kamata idan larabci baya fita sosai ka rubutu da hausa don mu gane mu ba ta ansar abin da ka nema kare zan to rashin fitowar larabcin ya samu ba da ansar ba abin da ka nema ba amma dai abin da na fahimta a larabcin da ya kukkulla a nan wurin Ya ce na ce makaruhi ne a mutum ya nema a masa rukuya amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta yi masa rukuya lokacin baya da lafiya shi ya nema ko ita ta yi da kanta hadisin shi gani mana shi ne ya nema yake yi mu Ko ita ta yi kuma dama ba mu kore aikata wata ba shi din tun a cikin muka ce hadisan da suka zo a kan rukuya ko akan wancan kayu sun zo a sifa nawa hudu a cikin mun nuna akwai aikin da shi kaza saboda haka annabi zai yi abu aikinsa idan ya fi karo da maganarsa wanne ake gabatarwa aikinsa ko maganarsa maganarsa saboda mai dan aikinsa ta iya wa mai wasu suya ne nashi amma maganarsa ko doka yake bayarwa Na haka ba za ka kafa mu hujja da aikin sa in na kafa mu hujja da maganar wannan ala fardu cewa akwai mu'arada din kenan wanda ba wannan mu'arada wannan wani hadisi ya rubuto wanda shi ma yana cikin babukan gaba laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu yana cikin hadisan wannan babu idan an zo gaban sunan sa kai hakuri da ayi magana me hukuncin gina coci coci a garurukan al'ummar musulmi bai halatta ba wala duk musulmin da yake da bayar da dama na bada floti ko ya bayar da yana aiki a kasefa ta halatta ba ya sa hannu yadda a gina tuta kanu dan yi taimaka kuma ya yi ta'awun alal ismi wal udwan duk yadda zai jinkirtar da wannan yayi amma abin mamaki a yau za ka samu matsala ne kai in za ka yi aiki na musulunci amma dan coci zai yana neman abin nan aka sai ko ina ne dandanan za a gama masa amma kai ka zo kana son kai masallaci ko ne sai an baka wahala wai zaka tsaya da fitina sai an kai ka majalisar sarki an kai ka ina ne sai ka sai sun sun ba da report akan ka an muni ne ai sai hawo da fulani din ginin akwai security ne don mun hawo akwai SS akwai ina ne wai duk ana tabbata cikin ka zaka gina me masallacin a ina a Kano amma a yau dan sace ne zai gina lafiya ba abin da ya dame shi waɗansu tambayoyin ba su fito sosai ba shi sa suke ba da wahalar karantawa saboda haka duk wanda ya ji bai ji take ba ta bani wahalar ba. abu na ƙarshe da wanda yake faɗa yana ba da shawara ne cewa ya kamata a ƙayyade lokacin tashi saboda shi kamar shi yana nesa yana zuwa a kusa da fice yake yana da gaskiya wannan kwarai da gaske wato galibi abinda ya sa wani lokaci karatu ya tsawo gaskiya akwai rashin tsaye da lokacin sai amma dai halin karatun galibi akan yi kokari ne a gaba ya wuce awa ɗaya da rabi ba tsakanin karatu da tambayoyi ma'ana a samu 90 kaset in ga wannan an rai wannan to wani ne ya kawo wata tambayar da in aka ba da ansa yar kaɗan aka tashi wani ba zai fahimci abin ba to sai ya wayan zan da yi dogon bayani amma akan yi iyakacin kokari a gaba a wuce 90 kaset to a nan gurin yanzu shawara ce tsakanin mu wasu karatu idan kuna ganin a tsaya sun fi kasa to kullum mun ga karatu sun fi kasa idan ai nayin fi kasa to kuma ai nayin fi kasa to kuma wannan sai a rinka tunawa da tunawa mutum wajen lokaci wani lokaci in ka koro karatu ba za ka ankara ba sai dai ka zuba ga agogo yayi sama ba wai da niyya bane ba amfanin kasa din yana da amfani dalili za ka yi mamaki inda kasa ke zuwa wani lokaci akwai wata rana ina zaune a nan gudun cikin makaranta sai ga wasu mutane daga Ivory Coast suka suka ce akwai wani kafin da aka taɓa yi a nan masallacin an ce kaza an ce kaza an ce kaza kuma ni ne nake kuma suna neman ƙarin bayani hausawa ne mazauna can kuma na tabbatar kasa ɗin ne suna faɗin abin da na san ga lokacin ne na ƙara masa bayani a wani fiyan uwa da suka zo daga gana kuma suka ce suna da kasa da ake a nan gurin suna da wanda aka yi a usubu sahaba ɗin nan da aka yi aka yi a kan shi'a halittar lakta nan sun je har gane sauransu to shi yasa shi kansa kasa din sake ba shi muhimmanci duk da cewa su masu kasa din wani lokacin suna da dan ku yi hakuri suna dan abubuwa irin da su wajen sa zo su haɗa da sai a daɗe a danna can wurin nan ya yi ƙara nan a buɗe ƴan kan wani lokacin ka rikida kafin a shirya abubuwan da sauransu wani lokacin duk da haka su ɗauka kuma idan ka je ka sai rikodin ɗin ka ji kasa ɗin shafin ya wani shafin ya yi wani bai yi ba wani da iska sun ba iska to galibi abin da ke faruwa wani lokacin ko rashin tsara kayan aiki ko kuma karancin kayan aiki wanda ita sana'ar kasa sai in za a tsaya a tsara za a ga cewa sana'a ce mai abin nan zaka samu manufa guda biyu ka samu kuɗi kuma ka yaɗa da'awa yaɗa da'awa shi ne kasa za zaka saba wa